العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ya kawo mu shida ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da shida kuma ashirin da hudu ko ko da uku ne da uku ko da hudu watan bature da uku ga watan shida miladiya 2015 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cin su watan nisa kafin mu ci gaba bari mu karanta wannan tambayar kwara ɗaya tun shekaran jiya aka rubuta ta wani ne yake tambaya cewa wai ya taba tsintan naira dubu hudu shi kuma lokacin yana cikin matsi sai ya kashe to ya ji ya tambayi wani malami ya ce masa zai iya yin sadaka kaɗan da kaɗan tunda ba zai iya samun dubu hudu ya biya ba a lokaci ɗaya sau da haka a tashin farko ya dunkula dubu biyu ya yi sadaka da su sannan dubu ɗaya yanzu abin da ke kan shi saura dubu ɗaya shin wannan abu da aka bashi daidai ne daidai ne tunda yana biya ne ai ba shi ne cin makansa ƙa'idar tsintuwa a musulunci idan mutum ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya ci giya shekara daya idan ya samu mai wannan abun to shi kenan idan bai samu mai wannan abun ba sai ya sadakar da wannan abun ko kuma shi ya makan shi sadaka idan mai abin ya zo kowane lokaci ne sai ya biya shi kayan shi wannan ita ce ka'idar tsintuwa a musulunci duk da manzo Allah sallallahu ya kasa abubuwa guda uku a game da tsuntuwa akwai abin da ba za ka ce ka tsince shi ba kwata kwata akwai kuma abin da in mutum ya tsince shi shari'a ta ba shi dama ya amfani da shi akwai kuma abin da idan mutum ya tsinta to sai ya yi cigiya abin da ba a tsintuwarsa kwata-kwata kamar rakumi mutum ba zai zo ya ce ya ga rakumi yana tafiya ba ya ce ya tsince shi manzo Allah sallallahu ya ce a ka kyale shi a tare da shi akwai tankin shi a cikin cikinsa Allah ya ba shi dama zai iya shan ruwa wata shi da kuma bai bukaci ruwa ba wannan falala ce da Allah ya marakuni shi yasa Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat me yasa mutane ba za su kalli raƙuma ba ya Allah ya halicce su sannan da sauran makamantar raƙuma dukkan wata dabba da take iya tsarkanta kanta to ba a tsuntuwarta sai nau'i na biyu abin da ake tsintuwa in an tsinta ba laifi mutum ya amfani da shi babu laifi mutum ya dan tsinci dabino kwara ɗaya haka kamar da azumin nan sai cinye kayan shi ba laifi ana ruwaitowa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya taba ganin wani mutumi wai ya zo ya tsinci dabino kwara ɗaya sai ya rika bin garin madina yana ta giya wai waye mai wannan dabinan <laughs> sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ganshi sai ya ce kulha ya sahibal wara'il kadhib yace cinye so kake kai riya kana so ka nuna kai mai tsoron Allah ne kuma da ƙarya ne ba wani tsoron Allah da kake da shi dabino ɗaya ne zaka buga gari kana cigiyarsa sai mutum ya tsinci dabino ɗaya sai kai gidan rediyo ya ce da Allah wanda ya da dabinon shi kwara ɗaya kuma dabinon ma irin irin na Najeriya <laughs> to shine na biyu sai na uku abinda idan mutum ya tsinta bai kamata ya kawai mai da shi mulkinsa in ya yi amfani da shi saboda bukata to ya ɗauka bashi duk lokacin da mai shi ya zo zai biya shi kayan shi kuma abin da ake so a sunnance a shar'ance ya yi cigiyarsa na shekara ɗaya idan bai samu mai shi ba to sai ya sadaka da shi idan kuma ya ga shi a kan kansa zai ma kansa sadaka amma duk ranar da mai shi ya zo sai ya biya shi haka ma waccan sadakar da ya yi ma wani don ranar da mai wannan abin ya zo to zai biya shi tayin shi yanzu mutum ya tsinci kaman dubu biyu dubu ɗaya har kaman dubu hudu to in ya ci giya shekara ɗaya bai samu mai su ba sai ya sadaka da su in kuma ya ga zai kansa sadaka to ana nan dai ana bin shi bashi wallahu alam a takaice dai wannan abin da ya yi daidai Allah ya bashi ikon kuma ya biya dubu ɗaya malam bismillah za mu tashi aya ta 118 a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم نعم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ya ci gaba da mana bayani bayan ya faɗa mana cewa in yad'una min dunihi illa inatan wa in yad'una illa shaytanan marida sai Allah ta'ala ce la'anahu Allah Allah ya tsine mishi shi wannan shaydan din wa qala kuma shaiɗan din ya ce ma Allah la'attakhidanna wallahi sai na riqa nasiban wani rabo mafrudan sananne mai yawa min ibadika daga cikin bayinka dan ya rantse a gaban Allah bayan Allah ya tsine masa ya kore shi daga aljanna ya kore shi daga sararin samaniya ya kore shi daga cikin bayinsa masu biyayya da ladabi masu da'a a gare shi mala'iku dama shi a ciki ba jinsin su bane amma dai an hada shi da su to sai ya kasa abin da su suke yi saboda haka Allah ta'ala ya kore shi ya tsine masa to da aka tsine masa maimakon ya tuba sai ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wallahi sai na riƙa sai na ɗiba daga cikin bayinka masu yawa wani kaso sananne mai yawan gaske al-imam ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa jami'ul bayani an tawili ayatul qur'ani yake cewa ya'ni jalla sana'uhu bi qawlihi Allah ta'ala yana nufi da faɗinsa da ya ce la'anahullahu Allah ya tsine masa ai akhzahu Allah ya walakanta shaitan wa ab'adahu sannan Allah ya nisantar da shi wa aqsahu ya kai shi nesa daga rahmatsa ba shi ba aljanna shine ma'alan la'anahullah Allah tsinuwar da Allah ta'ala ya mashe dan ab'adahu wa aqsahu ar rahmatihi sannan wa akhzahu Allah ya nisantar da shi ya kai shi nesa da aljannarsa an kore shi daga aljanna sannan kuma wa akhzahu Allah ya walakantar da shi iyakar abin da Allah ta'ala zai iya ma mutum kenan ya tsine masa inuwar Allah mummunar abaci shi yasa za mu gani yadda musulunci ya hana tsinuwa ba a san mutum bakin sai saba da tsinuwa wa ma'anar kala alimam ibn jarir at-tabari abinda wannan ma'ana magana take nufi wa in da'una illa shaytanan marida da Allah yace ba wanda suke bauta mawa sai shaydan wanda yake mai tsaurin kai qad la'anahu Allah alhali Allah ya tsine masa wa ab'adahu min kulli khairi sannan Allah ta'ala ya nisantar da shi daga dukkan alkhairi ba za ka taɓa samun alkhairi daga shaitan ba duk abinda shaiɗan shaitan zai zo da shi sharri shi yasa Allah ta'ala ya ce min sharril waswasil khanna alwaswas mai yawan sa ma mutane waswasi a cikin zukatansu alkhannas wanda kuma yake boyewa ba a ganin shi in ya kulla sharri ya kulla kisisi na ya kulla makirci to ba a ganin shi alkhannas almutasattir mai boye kansa shedan kenan so da ka Allah ya la'ane shi الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أشن تفسير سزاد المسيح في علم التفسير يكي شيوا فيه قولان أتكن ون لعنه الله إن ألا يتي ألا يأتيني مشيئا أن سامو مغنغنو قداديو أحدهما مغنى تفرقو أنه ابتداء دعاء عليه باللعن إذا أكشي لعنه الله تؤدى أكي متى مغنى فرقو كينا كمان كاتيني ألا يتيني مشي kun san wannan sabanin malamai sun yi a game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shin idan ka ce sallallahu alaihi wasallam shin kana ba da labari ne Allah ya riga ya ma annabi salati ko ko sallallahu alaihi wasallam tad'u kana addu'a ne Allah ya ma annabi salati duk malamai sun yi waɗannan maganganun haka idan aka faɗi sahabi ka ce radiyallahu anhu shin addu'a kake masa Allah ya yadda da shi ko ko kana ba da labari ne kana cewa Allah ya yadda da shi to shi ma haka irin wannan da Allah ta'ala ya ce la'anahullah to labari ake badawa ko addu'a al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala ya ce maganar farko malamai suka ce ibtida'u du'a'in alaihi bil addu'a ce ake masa duk lokacin da ka karanta wannan ayar ko waɗannan ayoyin in yad'una min dunihi illa inatan wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah kana addu'a kana cewa Allah ya tsine masa wa huwa qawlu man qala huwa al wannan maganar maganar malaman da suka ce shaitanan marida din nan ana nufin gumaka ga baki ɗaya ne saboda haka idan ka ce la'anahullah kana tsine ma dukkan ababen da ake bauta ma ba Allah ba gumaka ne a'a wasu ne waɗanda aka riga ana bauta ma ba Allah ba kuma sun yarda da bautar da ake musu to kana musu addu'a Allah ya la'ane su magana farko ce wasani magana ta biyu annahu ikhbarun an la'anin mutaqaddim ba da labari take cewa Allah ya riga ya tsine ma shedan wa huwa qawlu man qala huwa iblis wannan magana waɗanda suka yi ta sune waɗanda suka ce shaytanan marida ana nufin iblis ne so daka labari kake badawa Allah wannan kuma zabin al-imam ibn jarir al-tabari kenan kamar yadda ya gabata domin ya ce mana wa ma'anal kalami kaman ka ce ne qad Allah in yad'una illa shaytanan maridan qad Allah ba wanda suke bauta ma face shaydan mai taurin kai ga Allah qad la'anahu Allah Allah kuma ya riga ya tsine masa to da ka labari kake badawa wannan maganganun guda biyu malamai sun yi su ko dai addu'a kake yi kana cewa Allah ya la'ani shaidan ko kuma a labari kake badawa kana cewa Allah ya la'ani shi mun fahimta al-imam al-qurtubi yace aslul la'ani al-ib'adu asali idan aka ce al-la'anu la'ana ana nufin nisantarwa ke idan ka ce la'ana Allah fulanan kana cewa yub'iduhu Allahu min rahmatihi Allah ya nisantar da shi daga rahmatsa ko yub'iduhu Allahu min jannatihi Allah ya nisantar da shi daga aljannarsa shi yasa ai laraba suke da gaisuwar su ta da da suke cewa abaitan la'ana kamar yadda mawaki yake cewa atani abaitan la'ana annaka lumtani yace atani annaka lumtani labari ya zo min cewa ka zarge ni abaitan la'ana Allah ya sa da kai abin da Allah zai nisantar da kai daga rahamarsa kaga abaitan la'ana kenan to al-la'anu a larabci shine al-ib'ad a nisantar da mutum wa huwa fil urfi ib'adun muqtarinun bi sakhatin wa ghadabin amma a urfin shari'a a yaren shari'a idan ka ce la'ana Allahu fulanan to kana nufin a nisantar da shi kuma nisantar wannan tana hada da hushi da fusata haka kawai ba a tsine ma abu haka kawai ba a tsine ma wani sai idan an fusata da shi mun gane so da da aka ce alla'anu a ana nufin al'ibad al-muqtarinu bi sakhatin wa ghadabi nisantarwar da ta haɗu da hushi da kuma fusata wanda za a ce la'anahu Allah to ana nufin an fusata da shi so da ka Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa to shi nan Allah ya tsine ma shedan fala'anatullahi ala iblisa alaihi la'anatullah al-imam al ta'ala yake cewa tsine ma iblis da aka yi sai shi ma ya tsine mai a nan tun daga nan mun fahimci al-imam ya tafi akan cewa ya halasta a ce la'ana Allahu iblisa domin akwai saɓani a tsakanin malamai akwai malaman da suke ganin ba a tsine ma shaidan shine fa'idar wancan sabanin da aka sama masu cewa addu'a aka yi to kaga sun halasta ya halasta ka ce la'ana Allahu iblisa ko la'ana Allahu shaytana Allah ya tsine ma shaytan malaman da suke cewa labari ne Allah ke ba da to Allah ya riga ya masa kai ba za ka ce Allah ya tsine masa ba Allah ya riga ya tsine mishi kai ba a ce ka ce ba to shi al-Imam al-Qurtubi sai yake cewa fa la'anatullahi ala iblisa alaihi la'anatullah tsine ma iblis sai ya ce Allah ya tsine masa ala ta'yini a ayyana shi a ce la'ana Allahu iblisa ja'izatun ya halatta an yi istinbati a wannan aya a hance ya halatta ka faɗi sunan shaitan ka ce Allah ya tsine mai kayi addu'a wa sa'irul kafaratil mauta haka malamai sun tafi akan cewa halas ne a ambaci sunayen kafarai waɗanda suka riga suka mutu a ce Allah ya tsine musu ka fir'auna kaman fir'auna wa hamana da hamana wa abi jahal da abu jahal amma malamai sun yi sabani akan kafirai masu rai shin ya halasta ka ambaci sunan kafiri wanda bai riga ya mutu ba ka ce Allah ya la'ane shi malamai sun yi sabani maganganu biyu wasu malaman suna ganin ya halasta wasu kuma malaman suna ganin bai halasta ba waɗanda suka ce ya halasta suka kafa hujja da hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yin alkunuti ga wasu kafirai har wata daya wata ɗaya tun annabi sallama ya yi yana yi ma wasu kafirai alkunuti yana cewa Allah ya tsine musu Allah ya la'ane su Allah ya musu azaba suka ce to waɗannan hadisan suna halasta a kira sunan kafiri bai mutu ba a tsine masa kamar yanzu misali ka tsine ma Netanyahu kamar misali ka tsine ma Bill Clinton kamar misali ka tsine ma Eh, abin da tony blair ko kuma cameron prime minister kasar ingila kaga su kafarai ne kuma suna nan da rai wasu malamai suka ce da wannan ya halasta za a iya tsine musu musamman idan cutar wasu ta tsananta ga musulmai malamai na biyu irin su al ibn al maliki a cikin tafsirin sa ce bai halasta ba Ya ce bai halasta a tsine makafiri mai rai ba domin zai iya yiwa ya musulunta kuma ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala da yake cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun sai ce ulaika alaihim la'anatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in kaga Allah ta'ala ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa matu wa hum suka mutu kuma suna kafirai wannan wawun din wawu halin ce wa matu hala kaunihim kuffara suka mutu alhali ba su tuba ba suna kafirai to sakamakon su ula'ika alaihim la'anatullahi irin waɗannan akwai la'ana Allah a kansu wal mala'ikati da la'anan mala'iku wan nasi ajma'in da mutane gabaki daya al-imamu ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala ce da wannan ayar to ya bai halatta a kira sunan kafiri mai rai a tsine mishi ba sai dai a masa addu'a a ce Allah maɗaukacin sarki ya shirye shi sannan malamai wasu ba ma al-imam ba al ibn al-arabi ba suka take kafa hujja suka ce ai manzo Allah sama da ya ta yin addu'an nan wata daya daga baya Allah ya saukan masa da laisa alayka hudahu shiriyar ka ba a hannunsu take ba aka hana manzo Allah ta alaihi ambatan sunayensu ya bari to daga kauli rajihi shine kaulin nan cewa kafiri ma damar yana da rai to ka a ambaci sunan shi a la'ane shi ka a ambaci sunan shi a la'ane shi yanzu akwai kasusuwa da aka yi can da na la'anar wasu kafirai sai daga baya kuma sun zo sun musulunta kila ko kuma an rubuta an a nesa a littafi daga baya kuma sun zo sun musulunta kaga da damuwa to in la'ana kafiri yana da rai malamai da yawa sun tafi akan cewa bata halasta ba ashe la'anar musulmi mai rai ko mamaci ita tafi cancanta a haramta ta saboda baya halasta ka tsine ma wani musulmi sai dai ka masa addu'a kai masa addu'a Allah ta'ala ya shirye shi ba ba musulmai ba ma mutane a had dabbobi ba a tsine ma dabbobi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya sai wani mutumi yana kan taguwarsa sai taguwar nan tasa sai ta rika masa tutsu ta ƙi gaba ta ƙi baya yayyayi ya gaji sai ta fusata shi sai ya ce la ya ce Allah ya tsine miki ya tsine mala taguwarsa Manzalin ta sama yana can ba ga baya sai ya jiyo shi sai ya ce manya la'anu na ƙasahu wane ne yake tsine mataguwarsa sai aka ce fulano mazan su ne ce da aha fa innahu la tusahibuna naqatun mal'unatu ce bata ana tunda ka tsine mata bata ana ba za mu tafiya da tsinanniyar taguwa ba kada la'anar Allah ta zo ta shafe ta ta shafe mu ka tsine mata kuma la'anan nan Allah ya kama mu ma ta zo ta shafe mu wannan la'ana da wannan malamai suka ce ana son musulmi ya zama mai kama bakinsa kada musulmi ya zama mai la'ana idan mutum ya saba la'anar waɗanda suke kafirai masu rai to wata rana zai la'ani musulmai wata rana zai zo yana la'anar waɗanda suke da kusanci da shi ya la'ani matarsa ya la'ani ɗansa saboda me faratin la'anu lahu sajiyya saboda la'ana ta zama masa me ta zama masa ɗabi'a kullum in bai yi ta ba bai jin daɗi musulmi ana son ya tarbiyyantar da kansa ala iffatin lisan harshen sa ya zama yana da tsarki kullun ya zama yana da kamun baki to wannan al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ya faɗi wannan maganar ya ce wannan ayar tana halasta cewa a tsine ma shaidan babu laifi ka ambaci sunan shaidan ka la'ane shi shi yasa ma kake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ar-rajim din nan daga ar-rajmu ne ar-rajmu malamai suka ce jifa ne shi ma ar-rajmu jifa الرجيم المرجوم وند أكا جيفيشي وند أكا جيفيشي دا لعنة الرجيم اللعين وند أكا جيفيشي أكا لعنيش أكا نيسان تدشي دا شجاء الجنة صدق يا هلس أتيني مشيئة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يكي سوى دا ألا يتي لعنه الله أي تغده ألا يا كوريشي wa ab'adahu min rahmatihi ya nisantar da shi daga rahmatsa ba shi ba rahama Allah wa akhrajahu min shiwarihi sannan Allah ta'ala ya fitar da shi daga makwabtaka da shi duk mutumin da ke a cikin aljanna yana makwabtaka da Allah ta'ala domin aljanna ita ce gidan rahama Allah to duk wanda ya kasance yana cikin aljanna to makwabcin Allah ne shi to kuma shedan an kore shi daga cikin aljanna wannan korar da aka masa ita ce ake nufi da la'anar da aka masa in ji al ibn kathir al-allama ibn ashur rahimahullahu ta'ala yace sifatun li shaytan da Allah ce la'anahu hulla. Allah ya tsine masa sifa ce ta shedan ai adahu Allah ya nisantar da shi wa tahtamilu du'a alaihi sannan al-imam ibn ashur yace wajen kuma zai iya ɗaukar kamar addu'a kake masa la'anahu la ay allahumma la'anhu Allah ka la'ane shi lakin al-maqama yanbu an al-i'tirad bid-du'a fi mithli hadha as-siyaq yace sai dai kuma in mutum ya tsaya ya kalla da kyau zai ga wajen yayi nisa a ce addu'a ake labari ake badawa so da ka cewa labari ake badawa Allah ya riga ya tsine masa ya fi dacewa fiye da a ce addu'a ake masa dama can tsinan nan ne da aka Allah ya bamu labarin cewa ya tsine masa mun gane wannan ai saboda haka shedan Allah ta'ala ya la'ane shi Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa Allah ya kore shi daga aljanna Allah ya fitar da shi daga cikin bayinsa waɗanda suke masu da'a a gare shi to akwai alla'an akwai asabbu akwai alla'anu a larabci sannan akwai asabbu asabbu na nufin zagi alla'anu kuma na nufin tsinuwa to shin akwai bambanci tsakanin alla'anu da asabbu a yare na shari'ar musulunci me yasa muka kawo wannan al-imamu ad-dailami ya fitar da hadisi a cikin musnadinsa الشيخ الألباني رحمه الله يا أم بتشي أتشي لتافنسا سلسلة الأحاديث الصحيحة سنن يا أم بتشي أتشي لتافنسا صحيح الجامع الصغير من زن الله صلى الله عليه وسلم دقى رواية سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكي ولا تسب الشيطان كبك زاجي الشيطان wa ta'awwadu billahi min sharrihi kullum ku rika roƙon Allah ya tsare ku daga sharrinsa to gashi can kuma an ce mana la'anahullah shin akwai bambanci tsakanin asabbu da alla'anu ne qur'ani ya bamu labarin cewa la'anahullah Allah ya tsine ma shaytan nan kuma manzon sama ya ce la tasubbu shaytana kar ku zagi shaytan wa ta'awwadu billahi min sharrihi ku riƙa roƙon Allah ya tsare ku daga sharrinsa to akwai bambanci tsakanin alla'anu da asabbu akwai bambanci to shaykhul islam taymiya rahimahullahu ta'ala yake ce mana a cikin littafin su as-sarul maslul ala shatimir rasul littafin da shekul islam taymiya ya rubuta akan hukuncin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam. mujalladi daya katoto shekul islam taymiya ya rubuta wannan littafin hukuncin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam a musulunci to a cikin wannan littafin yake cewa as-sabbu abinda ake ce ma as-sabbu zagi huwa al-kalamu alladhi yuqsadu bihi al-intiqasu shine duk kalmar da kai amfani da ita kana nufin tauye mutum shi yasa zagi ya bambanta daga yare zuwa yare malaman luga suna cewa daga cin abin da ba a masa fassara ba ni baki in baka fassara akwai zagi ba a fassara zagi sai dai ka kalli saƙon da zagin ke isarwa a wancan yaren ka kalli na wancan yaren su ma wannan sakon yake isarwa to sun yi daidai a taƙo shi kenan na sha buga wannan misalin yanzu da za ka je ka samu balarabe ya bata maka rai sai ka ce masa akalta a baka wa ummaka ai kun gane da hausa ba sai na fassara ba akalta a baka wa ummaka na san san abu da ummu an san kuma akala ko kowa ya san wannan to akalta a baka ummaka kaga zagin hausawa ne in ka ce ma bahaushe haka za ku zai cire riga zai cire riga idan bai yi haƙuri ba in kuma ya yi haƙuri shi ke ne ce na baka da Allah ka zage amma idan ka je ka ce ma balarabe kalta a baka ummaka ba zai fahimta ba in ka ce ma balarabi balarabe ibnul rih ko ai ba zai gane abin da kake nufi ba zai ce yaushe yaushe iska ta haihu hmm? amma kaga ba haushe in ka ce masa ibnun ri da hausa ya san abin da kake nufi shi yasa ba sai na fassara ba a masallaci ne ko to ka gani to to duk wannan kaga zagi kenan to shine shekul islam taimiya yake cewa zagi shine duk abin da ake nufin tauye mutum da shi wal ko kuma abin da ake nufin a kantar da mutum wa huwa ma yufhamu minhu sabbu fi uqulin nas shine da abin da kwakwalwar mutane suke fahimta shi cewa ka zagi wani ala ikhtilafi i'tiqadatihim duk da sabawa aqidan su kun ga ashe zagi al'ada ce hukunta shi sai yake cewa kalla'ani to kun ji magana sai ce kamar tsinuwa kenan a wajen shekul islam taimiyya la'ana wani yanki ne na me na zagi zagi ya fi faɗi fiye da me fiye da la'ana والتقبيح da munanawa wa hauhi da makamantansa ce wa huwa alladhi dalla alaihi qawluhu ta'ala irin wannan ne fadin Allah ta'ala yake nufi da yake cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kar ku zagi waɗanda suke kiran wani Allah fassara farko kenan wala tasubbu ne da min dunillah kar ku zagi abinda waɗanda suke kira ba Allah ba suke bauta mawa fa yasubbu Allah su ma sai su zagi Allah aduwan saboda kiyayya bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba aka ce ka a zagi gumaka kakka zagi kiristoci in ka gansu a coci suna bige-bigen su kakka zage su kakka zagi gumaka da ake bauta mawa su kuma sai su fusata sai su rama su zagi Allah ta'ala kaga me ka jawo kaga ka je an je gyaran ido an je gyaran gira a rasa ido gira banza ta tafi mana in dai ido zai zauna ko an je gyaran doro aka rasa wuya kaga doro mutane da yawa akwai masu doro suna rayuwarsu amma ka taba ganin mutumin da bayi da wuya ya rayu wuyan shi ya balle ya rayu kaga ba shi to zagin wasu zagin ababen da ake bauta ma ba Allah ba in dai zai jawo a zagi Allah to ka ai mun fahimta kenan a wajen shekul islam taimiyya shi a wajen sa inuwa wani yanki ne na zagi to a nan idan mun ɗauki maganar shekul islam taimiyya sai mu ce kenan an hana a zagi shedan ga baki daya amma ya halatta a ware tsinuwa a matsayin wani yanki na zagi a faɗa ma shedan ina jin kun gane mun gane ai sai a ce ga wani gida in son samu ne kakka shiga ciki duka ga baki daya in ya waje ba to akwai ɗakin kofar gida kofar shi a kofar gida take to ka shiga ɗakin a ina yake a cikin gidan yake ko ina jin mun gane wannan misalin to tsinuwa wani yanki ne a gidan zagi amma ita tsinuwa a kofar gidan zagi take kofar shiga wannan ɗakin a kofar gida yake so daga sai mutum ya shiga wannan ɗakin ya la'ani shaidan amma kai ya shiga sauran gida ba zai shiga bayi ba ba zai shiga kicin ba ba zai shiga sauran ɗakunan ba tsinuwa ita kadai ta halasta fassara wannan hadisin kenan na ta subbu shaytana kar ku zagi shaidan zagi ga baki ɗaya. amma ya halatta a cikin babin zagi ku la'ane shi dan Allah ya la'ane shi mun gane ai so daga duk wata kalmar da ta zama ba la'ana ba zagi ne da yarenka to kaka faɗa ma shaidan so daga ka ga da hausa ba za ka ce ma shaidan Ibn rifi ba ko ba za ka ce mishi haka ba sannan ba za ka ce akala abahu ummahu ba sannan ba za ka ce mishi abuka ba ba za ka ce maka muka ba <laughs> ba gani ba za ka ce masa ba amma ya halitta za ka ce la'anahullah ina jin mun gane wannan misalin al as-subki rahimahullahu ta'ala ta din dini subki shi ma ya rubuta littafi akan zagin manzon Allah ta ya sa masa suna as-sarimul maslul alaman sabbar rasul to a cikin wannan littafin nasa yake cewa as-sabbu naw'ani zagi kala biyu ne du'a'un wa khabaru akwai yin addu'a akwai kuma addu'a ana zagi da addu'a ina jin da hausawa waɗanda suke hausawa a nan duk mafi yawanci mun san haka bahaushe yakan yi zagi yana ba da labari bahaushe kuma yakan yi zagi a matsayin me a matsayin addu'a musamman mutanen sokoto can arewacin arewa zamfara sokoto kebbi suna zagi da addu'a ko zagi suke ma mutum amma da addu'a suke masa to shine al-Imam Subki yake cewa fa du'a bil la'an ana yin addu'a ta zagi ta hanyar la'ana wal khizi da kuma walakantar da mutum wal qubhi da nuna nashi wa adamin rahmati da nuna cewa kada Allah ya masa rahama wa ridwani kada Allah ya yarda da shi wa qat'i dabir ko a masa addu'a a ce Allah yanke bayansa daga shi in ya mutu Allah ya sa ta yayan shi ma su mutu kaga duk zagi ne kun ga wannan addu'a ce amma annan ustani na biyu alhabaru labari ka tasmiyati bismin qabih kamar a kira mutum da suna mummuna zagi ne shi yasa balarabi a cikin zagin sa zai zagi mutum sai ya ce masa khabith khabith idan balarabi ya ce maka khabith to babban zagi ne kamar ibnu rihi ne mu ana eh khabith balarabi ya ce maka shi yasa mace sai ya ce mata ya zage ta haka kun ga duka malamai a nan in mun fahimta za mu ga la'ana wani yanki ne daga cikin zagi to amma ita ta halasta ga shedan amma nau'ukan sauran zagi a ambaci sunan shedan a zage shi zagi irin na al'adu to ba a yi amma ita la'ana ita kadai ta halasta za a iya masheɗa ina jin mun fahimci wannan fikihu mu fahimce shi sosai al-imam ibn ya sake taimakon mu yace mana wasabbu kalamun ya dullu ala hakiri ahad zagi danganta mutum ne zuwa ga walakantar da shi aw nisbatihi ila naqisatin aw ma'arra ko kuma a danganta shi zuwa ga wata tawaya ko kuma wani aibi shi yasa ai bahaushe yakan zagi mutum dawa yakan zagi mutum da baban shi abinda baban shi ya ce danganta masa kaga zagi ne abinda baban shi ya masa kun fahimci zagin aiki. zagin da bahaushe ke yi ya danganta shi zuwa ga abin da baban shi ko mama shi ta yi kun fahimci zagin ai ba sai na faɗi faɗe shi ba eh, idan bahaushe ya ce mutum ɗan kwararo ɗayan tsaye kalmar ɗan kwararo ɗan titi ai baban shi ne abin ko ya ja mishi shi yasa sai aka ce masa kaza kalma ɗaya ce bahaushe yake amfani da ita mai harfa harfa nawa ne harfa shida ne ko harfa harfa hudu ko ba hudu bane harafi biyar to ɗaya ta ƙaru ba ta ninku na gane bil batil au bil a zagi mutum ko dai da gaskiya ko kuma da aibi duk sunan shi zagi ko da gaske wannan abin na tare da mutum ko kuma bai tare da shi idan ka danganta shi zuwa gare shi zai munana shi al-imam ibn ashur rahimahullah yace zagi wa huwa muradifu shatmi daidai yake da ashatu ashatmu zagi asabbu zagi walaysa min sabbi amma ba zagi bane an-nisbatu ila khata'in fi ar-ra'yi aw al idan ka danganta wani zuwa ga kuskuren shi da yayi a aikinsa ko kuma a ra'ayin da ya tafi a kai. walan nisbatu ila dalalin fiddi sannan ba laifi bane dan ka ce ma kirista kirista dan ka ce ma kirista kirista baka zage shi ba dan ka ce kirista na cewa Allah uku ba zagin shi kai ba ka faɗi gaskiya ne abin da yake kenan idan ka ce yahudawa wal iyazu billah suna danganta mana na maryamu alaihi salam lalata ka faɗi gaskiya ba zagin su kai ba idan ka ce yan shi'a suna zagin su habban annabi sallama ba zagin su kai ba idan ka ce yan shi'a suna danganta mana na aisha radiyallahu ta'ala anha mummunar abu ba zagin su kai ba ka faɗi gaskiya ne abinda suka yi ne na mummuna aqida suka tabbatar in ji al'imam ibn ashu duk wanda yake ɗauke da wata mummunar aƙida ko wani mummunar ra'ayi idan ka hukunta shi ka faɗa ka danganta shi zuwa ga ra'ayinsa to baka zage shi ba ka faɗi gaskiya ne in kana sadara min mukhalifin fi dini idan wannan mummunan ra'ayin ya zo daga wanda ya saba maka a cikin addini ka danganta shi zuwa ga aqidarsa to baka saba ma Allah ba baka yi zagi ba ka faɗi gaskiya shi yasa malamai suka ce daga cikin wajaje guda shida da ba a kiran su a matsayin gulma akwai faɗin laifin ɗan bid'a idan ka ce abu kaza bid'a ne ko kuma masu yin kaza bid'a suke ko ba su wurin to baka yi gulma da su ba ka faɗi gaskiya ne kuma kana wa'azi ne akan kada wani ya je ya fada ya aikata abin da suka fada shi ma sai a danganta shi zuwa ga wannan mummunan abu mun fahimta so da ka ashe shaidan da Allah ya la'ane shi kuma aka danganta masa wannan la'anar ba zagin sa aka yi ba ma kenan an tabbatar masa da abin da yake nashi so da ka la'ana tare da shaidan take Allah ka tsare to wannan abin da malamai suka faɗi kenan a game da bangaren wannan ayar na farko wato la'anahullah sai Allah ta'ala ya ce wa qala maimakon ya tuba da Allah maɗaukacin sarki ya la'ane shi ya ce ya Allah na tuba ka yafe mini shi yasa malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin ma'asiyatu Adamu wa ma'asiyatu iblis annabi adam alaihi salam da matarsa hawa'u da suka fahimci sun yi kuskure suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya Allah mun tuba zalamna anfusana ya Allah mun cuci kanmu in lam taghfir lana ya Allah idan baka gafarta mana ka lillita mu ba wa tarhamna kuma baka ji kanmu bane na kunan min al-khasirin wallahi sai mun tabe nan da nan sai Allah ta'ala ya karɓi tubas amma shedan da aka tsine mai wai maimakon ya ce ya tuba sai kawai ma ya ci gaba da rantse a gaban Allah shi yasa malamai suka ce kakkala ani danka. idan kala an ɗanka ya ɓata maka rai saboda ya yi maka bari ya barar da wani abu ka tsine mai koye wani abu bai je makaranta ba rana guda kala la'ane shi to ka ce daina yi ga baki ɗaya kenan har abada daidai da shaidan Allah ya la'ane shi wannan la'anar ta bi shi la'anan nan da aka masa ita ta jawo a kaddarawa Allah sai ya ci gaba da bacewa amma shi kaga annabi Adam alaihi salam Allah da ya zunubi da ya laifi sai Allah wa rabbu rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajarati wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin Allah ta'ala ya kira su sai ya musu wa'azi وناداهما ربهما سي ubangijin su ya kira su alam an hakuma an tilkuma shajarati ashe ban hana ku wannan itaciyar ba cewa kar ku ci ta wa aqul kuma ashe ba na ce muku ba in inna shaytana lakuma aduwwun bi lallai shaytan abokin gaba ku ne mai bayyana gaba amma shi shaytan sai Allah ta'ala ce la'anahu Allah Allah ya tsine masa saboda ka wannan tsinuwa ce ta bi shi saboda ka kada ka tsine ma ɗanka kada kai ma ɗanka mummunan baki ɗanka ya maka laifi in ma kana dukan shi ana ba da labari ana cewa wata mata wai tana zana ɗanta a tarbiyya a littafan tarbiyya ake faɗi tana dukan shi tana masa bulala tana Allah ya sa ka zama limamin maka sau tana tsaula mishi Allah ya sa ka zama limamin maka laifi ya mata an ce sai da ya zama limamin maka tana dukan shi ya bata mata rai tana dukan shi tana tsaula mishi bulala kaga bulala ai da damuwa ko amma tana bulalan nan kuma tana ce Allah ya sa ka zama limamin maka Allah ya shirye ka ka zama limamin maka sai gashi ya zama hafizin qur'ani malamin hadisi malamin fiqh sai gashi yana cin limaman ka'aba amma ba ban ce mataran nan ba fa ban san kowa ba a ciki yawwa to to Allah ta'ala da ya tsine ma shaidan sai shaidan sai ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafura. wallahi sai na ibuka sona mai yawa daga cikin bayinka al'imam ibn ashur ya ce saboda shaidan ya nuna shi lalataccen ne tsinannan ne sosai sai kawai sai ya ce ma Allah min ibadika saboda ya nuna shi bai ciki bayan eh. bayin nan naka to ni ban ciki saboda haka sai na ɗibi rabona mun tafi wuta tare al Jaririn al-jarir al-tabari da Allah ya ce mafruḍan ay al-ma'lum sanannen kaso ina da wani kaso sananne a cikin bayanka za mu ji kasan kasan yana da ban tsoro qala al-dhahak qala al-dhahak al-imam al-dhahak ibn muzahim al-hilali shi ya faɗi wannan magana cewa al-mafruḍ al-ma'lum sananne al-imam ibn eh, ibn jarir al-tabari yace fa in qala qa'ilun to idan mai faɗa yace wa kaifa yattakhidhu min ibadillahi nasiban mafruda to waya shedan zai ɗibi rabansa sananne daga cikin bayin Allah ta huta da su kila sai a bashi amsa yattakhidhu min zalika an-nasibi bi igwa'ihi iyyahu an qasdi sabi hanyar da shedan zai bi ya ɗiba rabansa ita ce ta hanyar batar da wannan kasan masu yawa ya kau da su daga hanyar Allah hanyar da zai bi ce wa du'a'ihi iyyahum ila ta'atihi sannan kuma ya kira su su masa biyayya wa tazyinihi lahum ad-dalal sannan kuma ya kawata musu bata da kafirci hatta yuzilahum an manhaji tariqi har ya kautar da su daga hanyar Allah madaidaiciya faman ajaba du'aahu duk wanda ya amsa kiran shaidan wattaba ma zayyanahu lahu kuma ya ba abinda da shaidan ya kawata masa fa huwa min nasibihi al-ma'lumi wa hazzihi al-maqsuni wannan yana cikin kasan shaidan sananne kuma yana cikin raban shaidan wanda aka raba aka bashi ya ɗibi rabonsa ya tafi da shi Allah ka tsare al-imam al-baghawi yace da Allah yace nasiban ba ai haqqan ma'luman tabbas ina da wani haƙƙi sananne in ji shaiɗa yace ma Allah a cikin bayan Allah fama uti a fihi iblisu fa huwa mafruduhu duk abin da aka bi shaiɗan a cikinsa to ya zama rabon sheda. shi yasa aka ce tun lokacin da kake neman aure bayan matar ta shigo to ka nemi tsari daga sharrin sheda. ranar da ka sadu da ita ka yi addu'a saduwar farko manzo Allah ta sani yace fa in yuqaddar bainahuma waladun la yusibuhu shaytan in Allah ya kaddara a wannan saduwar auren da aka yi Allah ya kaddara za a haifi ɗa to shaytan ba yi da rabo ba zai zama rabon shaytan ba kuma shi yasa aka ce a masa addu'a idan an haife shi ba abin da aka yi ma Maryamu ba kenan wa fi ba'd at-tafasir a wasu tafsiran in ji al-imam al-baghawi ku ji wannan yana da mahimmanci min kulli alfin wahidun lillahi ta'ala a cikin dubu to ɗaya ne na Allah a cikin mutane duk dubu na ɗaya ne na Allah wa tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'una li iblisa sannan ɗari tara da tasa'in da tara duk na shaidani a duk cikin mutum dubu idan Allah ta'ala ya tara mutane dubu to mutum ɗaya zai shiga aljanna ɗaya guda casa'in da dubu da ɗari tara casa'in da tara kuma wuta za ta tafi wannan maganar magana imamu bahaq ya yi ta amma za mu ji hadisan da suka tabbatar da ita daga manzon Allah sa salama kare da ban tsoro shi ya yasa sahabbai da suka ji wannan hadisin sun tsorata sun tsorata hankalinsu ya mugunta shi manzo Allah sa alaihi yace a cikin duk dubu to kaso ɗaya ne kashi ɗaya ne na Allah amma kashi 999 na shedan ne dubu ta za su tafi amma za mu ji kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar mana da hankali al-imam ya ce yace la astakhlifannahum bi wallahi sai na keɓance su sai na zaɓe su na batar da su wa udillannahum bi idlali kuma zan batar da su da batarwa ta akwai bambanci tsakanin alghawaya da al malamai suka ce alghawaya bata akan ilimi mutum ya sani ya take sani ya bata gawaya kenan amma abdalal bata akan rashin sani ta jahilci kenan waccan algawaya batar malamai masu ilimi amma su bata abdalal kuma bata ta jahilci shi ya sa Allah ta'ala ya kore ma manzo Allah sama duka biyan ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum abokinku annabi sallama ma dalla bai bata ba akan rashin sani wa ma gawa sannan bai bata akan ilimi ba Allah ya kauce masa so da haka manzo Allah sallama rashidun ne shiryayye ne shi akan ilimi shine rashid sannan manzon Allah sallallahu alaihi sallama hadin ne shi ko kuma muhtadi ne mutadi wanda aka shiryatar da shi alhali bai sani ba kaga shine faɗin Allah ta'ala wa wajadaka dhallan fahada Allah ya same ka ba ka da ilimi sai ya saka akan ilimi thumma ka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa humul kafaratu waɗannan raban na shaidan in ja Imam al rahimahullahu ta'ala sune ne alkafara kafirai wal usatu da sauran masu sabo wa fil khabari yace ya zo a cikin asari min kulli alfin wahidun lillahi wal baqi lishaytan a dukkan dubu ɗaya ne na Allah sauran kuma ga baki ɗaya na shaidan ne dazu na ce al-Imam Dhahaq ya faɗi wannan magana al-Imam Muqatil bin Hayyan al-Imam Muqatil bin Hayyan shine ya faɗi wannan magana to shine ce akwai hadisin da ya tabbatar da ita qultu al imam al qurtubi yace wa hada sahihu ma'anan wannan ta ingantacciya ce ya'diduhu qawluhu ta'ala li adama yawm al qiyamah fadan Allah ta'ala da zai ce ma annabi adam alaihi salam a ranar lahira ya gaskata shi Allah zai ce ma annabi adam iba'at ba'san nari in aka tashi a filin tashi alkiyama sai Allah ya ce ma annabi adam alaihi salam ɗibi rabon wuta fa sai annabi adam alaihi salam sai ya ce wa ma ba'asun nari suwaye za a ɗiba a kai wuta fa sai Allah ta'ala ya ce masa min kulli alfin tis'ata mi'atin wa tis'atan wa tis'ina a dukkan dubu ka ɗibi da tara din na wuta al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi kun ga abin yana da ban tsoro wa ba'sun nari huwa nasibu ash wallahu a'lam waɗanda za a aika su wuta su ne gaban shaidan su ne gaban shaidan a dukkan dubu ɗaya ƙwara ɗaya ne na Allah na aljanna guda ɗari tara da casa'in da tara gabaci ɗayan su wuta za su tafi duk mabiyan shaidan wannan hadisin yana cikin bukhari kuma yana cikin musulun za mu karanta shi in Allah kai mu gabaci ɗayansa da yanayin yadda ya zo yana cin sahihul bukhari yana cikin musulun dukkan mutane dubu ɗaya to akwai kaso na shaidan guda 999 tara na shaidan ne amma kaso ɗaya ne na Allah ta'ala ashe idan ka ga yadda bata take yin tunkoro kada ka yi mamaki in an zo ana lissafi a duniya ana cewa ba musulmai suka fi yawa ba kan ka yi mamaki ai ana lissafin suwa suka fi yawa a duniya a mabiya addinai ko an ce masu bin addinin budda su suka fi yawa addinin budda duk mutanen china mafi yawancinsu addinin budda suke yi mutanen japan addinin budda suke yi ga indiyawa addinin budda suke yi wasu da yawa daga cikinsu kaga sun kwashi rabo mai yawa dama ko da adadin duniya aka zo su suka fi yawa china su suka fi kowa yawa su lissafi suke da biliya. su biliyan uku ne biliyan uku ne da tsoriya shi yasa suka ce sun yawa ma duk iyali ɗaya a haifi ɗa ɗaya shi ke nan wai su sun isa <coughs> indiyawa suna da yawa su biliyan ɗaya ne da da rabi Muku ka gana lissafin mun ka koma saudi arabia zai kaji ana cewa su miliyan goma ne saudi arabia musulmai ne ga baki ɗayan su kwata amma su miliyan goma ne an ka dawo sai a ce su miliyan tamanin ne da wani abu kuma su ma duk mafi yawancin su musulmai ne amma akwai akbas kiristoci sannan sai su ce sai addinin kiristanci wai shi ke bi masa mutanen amerika sun ce kiristanci suke ingila ma haka germany haka kusan europe ga baki da duk kiristoci ne ko to babu mamaki a ce sun fi yawa mu kuma musulmai sai a ce mu ne na uku mun yadda mu ne nasibullahi insha Allah su ko su ne nasibu shaitan wanda Allah bai shiryatar da shi a cikin su ba to daga babu mamaki sannan ka dawo a cikin musulmai usatu guda nawa ne masu saban Allah guda nawa ne za ka iya lissafa su ba za ka lissafa su ba in kuka taso a matsayin ku na matasa Allah ya shirye ka sai ka ga mafi yawanci kuma Allah bai nufe su da shirya ba in kuka taso a unguwa a layi sai ka ga kila kai kidai Allah ya zaba ya fito da kai in baka zama wani babban malamin addini ba dai alal akalli zaka zama mai kamun kai wanda baya aikata saban Allah sauran kuma duk sun bi kwararo sun kauce ma hanya kaga babu mamaki wannan na gaggata maka waki ina nuna maka wannan hadisin gaskiya ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa batattu su suka fi yawa sannan kuma Allah dama ya faɗa mana wa in tubi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah walakin aktsara an-nasi la ya'lamun wa inna katiran minan nasi lafasiqu kaga duk Allah ta'ala yana tabbatar mana da cewa fatattu waɗanda suka kauce ma hanya ko dai su bauɗe ga baki dai su fita musulunci ko kuma suna musuluncin nan sannan ka ɗauki ƙungiyoyin ɓata kungiyoyin bata annabi sallama da kansa ya faɗa mana cewa al'ummarsa za ta kasu gida 73 dukkanin kaso 72 duk wuta za su tafi kashi ɗaya ne a cikin 73 ba za su tafi wuta ba su ne cikon na 73 aiko waɗancan 72 duk wuta za su tafi ɗaya ce kawai za ta shiga aljanna a cikin mabiyansa to ka kalli kungiyoyin da ake da su na bata za ka iya lissafawa ba za ka iya lissafa su ba shi a gida nawa ta kasu za ka iya faɗi baka san iyakan nawa ta kasu ba iyaka dai yanzu kana jin yan imamiyya sannan sai yan zaidiya masu masu son sai sun kwace kasar yamen alhausiyun ko alhufiyun amma shi a ta kasu gida gida su faye sun kasu gida nawa da kansu suna faɗi su ɗari uku ne da goma sha hudu adadin waɗanda wai suka je bada ko ba haka suke cewa ba to kaga ɗari uku da goma sha hudu ai kaga da yawa to amma ahli sunna su nawa ne su ɗaya ne shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa kunta ahlu ahlus sunnati walau wahdaka ko kai kadai ne ka rike sunna sunanka ahlus sunna ahlu din ba jam'i bane duk wanda ya rike sunna sunansa ahlus sunna ko shi kadai yake yin sunna shi kadai to ahlus sunna ne shi ɗaya daga cikin salaf ya faɗi wannan magana kun ga wannan kenan ashe wannan na nuna mana wannan annasibul mafrut din da shedan ya rantse a gaban Allah ya ce wallahi sai ya ɗiba kullum mutum sai ya ma kansa addu'a kuma yana taka tsantsan a wajen nisantar ababen da Allah ya hana sai Allah ta'ala ya tsere ya tseratar da shi ba zai shiga cikin nasibu shaytan ba Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwar mu ya taimake mu taimaki shugabanninmu ya musu jagoranci ya sa su zama alkhairi a ƙasa Allah ya ba mu damuna mai amfani Allah ya tsare mana da tsiro mai amfani Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga yunwa Allah ya tsare mu daga cututtuka Allah ya tsare mu daga talauci Allah ya shiryatar da matasanmu Allah ya suturta matanmu Allah ya shiryatar da dattawan mu gabaki daya Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira ya yi albarka a cikin rayuwarmu muna roƙon Allah subhanahu wataala muna tawassuli da wannan karatu da muka gabatar Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya ba duk waɗanda ba su da lafiya lafiya da waɗanda suke kwance a asibiti da waɗanda suke gida da waɗanda suke ta yawo da ciwon dukkan su Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ga baki ɗaya ya kare mu da lafiya kuma ya sa lafiya ta zama mana alkhairi mu yi alkhairi da ita kuma mu ci gajiyarta Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sai Allah ya kai mu karatu gobe wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh